sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da ashirin ga watan Nuwamba, shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafe da su bari mu fara muku da kanin labarai. A daren jiya Juma'a 'yan sandan birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sikin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu da raunata wani. Masu sharhi sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon da yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida. Haka kuma za a ji cewa kasar Portland ta zargi Belarus jiya Juma'a da yin jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa kan iyakar kasashen biyu. tare da kafa musu guya wajen tsallaka cikin kasar ta Portland. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. a bangaren rahotanni kuwa za a ji shin da gaske gwamnatin amurka take na taimakawa najeriya yaƙi da ta'addancin cikin gida To in haka ne al'ummar da ake kashewa a arewacin Najeriya su ba mutane ba ne? Ko ko al'ummar da ake kashewa a kudu maso kudu da kudu maso gabas? Wasu rahotanni kuwa na nuni da yadda wasu mukarraban shugaba Buhari ke bashi bayanai a ce don cimma burin kansu. na abin da ya dangaci kudaden gwamnatin tarayya in ta tabbata ba ma'aula ba ce wadda sai ta je wajen shugaban kasa kan shawara. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. Haka zalika a cikin shirin za mu gabatar muku da shirin mu na adawo lafiya. Wanda ya kubu makeri ya shirya kuma zai gabatar. amma duk kamun a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. A daren jiya Juma'a 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta ko in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyler in-house mai shekaru goma sha takwas a Kenosha da ke jihar Wisconsin daga tuhumar kisan kai. masu yari sun yi imanin cewa china da amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da ma'amalar 'yan jarida amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiya da tekun pacific har sai dangantakas ta inganta in ji manazarta shugaban amurka joe biden ya gana takwaransa na kasar china shi jinping a ranar litinin ta hanyar hoton bidiyo shi ya kare ɗiya wucin kasar china kuma ya bada shawarar yin haɗin gwiwa yayin da biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar taiwan gwamnatin amurka tana kallon ƙasar china a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo yayin da bai ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku ɓangarorin biyu sun yi taho mu gama kan kasuwanci inda kayayyaki na kimanin dala amurka biliyan 550 aka sanya musu karin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018 da sirrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin kasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin taiwan da kuma tekun kudancin china bacewa wani dan wasan tennis na ƙasar china wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar china na son dakila duk wata barazana ga mulkinta in ji masu lura da al'amura. Fenshu ɗan shekaru 35 tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne. Ya bayyana ta kafar sada zumunta ta ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan ƙasar Zeng Goli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata in ji sashen Mandarin na murya Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge saƙon a wannan makon duk da haka ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun peng kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta amurka wta ta buƙaci da a kula da a wata yadda ya kamata ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane tare da tantancewa ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga ƙasar china wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a kasar. Liz Trussell mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Je Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take. Da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Masana a Najeriya sun fara mai da martani bayan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blanken a kasar. Ziyarar ta mai da hankali kan inganta diflomasiyyar kasashen biyu da haɓaka tattalin arziki da sha'anin tsaro da kuma inganta kiwon lafiya musamman yaƙi da annobar corona. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa muna. daga cikin yarjejeniyoyin da gwamnatin najeriya ta cimma a ziyarar antonio blinken shawo matsalar tsaro na ciki inda ta ce amurka za ta tallafa wa harkar tsaron najeriya da ke ci gaba da taɓarɓarewa bayan da ya nemi a hukunta jami'an tsaro da suka kashe masu zanga-zangan yan sas yahuza ahmad getso masani ne kan sha'anin tsaro a najeriya ya ce da akwai lauje cikin naɗi kan wannan batu a ƙarshen duk kewaye-kewayen tattaunawa shi da malam muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya shi sakataren gwamnatin ƙasar amurka ai abin da ya ce shine suna son su san matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya akan waɗanda aka kashe a yankin Lekki lokacin da aka yi zanga-zangar Endisas. To in haka ne al'ummar da ake kashewa a arewacin Najeriya su ba mutane ba ne? Ko ko al'ummar da ake kashewa a kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma su ba mutane ba ne? Ko ko su su kaɗai ne shafafu da mai? Mu mutanen arewa dabbobi ne. Ba na tsammanin cewar da gaske ƙasa Amerika take tana da shirin taimakawa Najeriya domin inda gaske take yin shekara nawa aka yi ana kashe 'yan Najeriya kuma kullum tana da abubuwan da ya kamata taimakawa ƙasar Najeriya ba ta yi. yi shi akan lokaci ba tsawon shekarun nan shida zuwa bakwai da malam muhammadu buhari yan najeriya suna ganin gazawar shi da sun taimaka wa najeriya an ɗauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su su kuma ma'aikatan da ake da su kayan aikin da ba su da shi amerika ta ba da kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yadda za a iya kakaɓe waɗannan masu aikata laifi. to sai dai dr isa abdullahi kwararre ta fannin tattalin arzikin ƙasa ya ce dole ne fa duk wata ƙasar da ke son ci gaba ta samu ɗakin da za ta jingina da ita. wato a zahirin magana duniya tana tafiya ne da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a siyasar duniya ba yadda za a yi kasar najeriya ta zamanto ita nan ba tana cikin manyan kasashen duniya ba kuma ka yi tafiyar ta ita kadai ba ta da uwar daki in ka ga wata ƙasa tana rarrabawa tana ɗagawa ta samu ta yi wasu abubuwa na cimma burorin da take da su to akwai uwar dakin ta wani lokaci can baya amerikan ba ta son ta gama najeriya a cikin littafin ta na na diplomasiya na duniya to yanzu tunda mun samu damar da har gwamnatin tana da buƙatar ta ta zo har cikin afirka ta zo cikin najeriya ta yi hulɗa da mu akan abin da ya shafi diplomasiyar duniya da kuma ci gaba wajen tattalin arziki tsaro noma da kuma sauran harka na ilimi da sauransu to gaskiya dama ce ba yadda za a yi ko da dai wani abun ba zai mana daɗi ba in ka bada kaɗan ka samu ɗan daidai a cikin abin da zai warware maka matsala ba damuwa ba ne. Najeriya wacce ke zama ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka ta yi ƙaurin suna wajen fama da matsalar cin hanci da rashawa da rubda ciki kan dukiyar talakawan ƙasar. kudirin da amurka ta ce za ta ci ta taimakawa wajen yaƙi da shi farfesa tahir mamman ya yi tsokaci da haka magana cin hanci kam gaskiya da sama da dukiyar jama'a ba karmi barna yake mana wa kasa nan ba shi shine umurka ba irin rashin cin gaban mu a wannan kasa nan to haka duk wani gudunmawa wadda wata kasa ta bayar sai dai mu yi ba. kamar yadda kika sani mutane mu da dama an su saci kuɗi waje suke kaiwa bankuna bankuna na kasashen waje ake kai su har da amerika don haka wasu kurare mutanen da suke can waɗanda aka tabbatar da kasancewarsa wurin yana da kyau su bada haɗin kai a damana da wayan na. 'Yan Najeriya dai na fatan wannan ziyarar da sakataren gwamnatin Amurka ya kawo ƙasar da dukkan yarjejeniyoyin da aka cimma zai haifar da ɗa mai ido. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. kwamitin bari ta shawara na cibiyar da ya cututtuka ta amurka zai juma'a ta kada ƙuri'a inda baki ɗaya kwamitin ya amince don samar da allurar rigakafin covid-19 ta uku ga waɗanda ke da shekaru 18 da haihuwa cdc ta kuma ce waɗanda suka wuce shekaru 50 ya kamata samu allura mai karawa rigakafin kuzari matakin ya zo ne bayan da hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta amurka fda ta fada ba da izinin amfanin gaggawa don ƙara ƙarfin allurar rigakafin pfizer da moderna ga duk manya na amurka rigakafin moderna da pfizer da suka kasance ga wasu kadai amma yanzu za su iya kasancewa ga duk wanda ya samu rigakafi ta biyu kuma akalla watanni shida da suka wuce waɗanda suka karɓa alluran johnson and johnson guda ɗaya an riga an karfa musu gwiwa su karɓi ta biyu daraktar cdc rochelle walensky ta sanya hannu kan shawarar da yammacin jiya juma'a daga ƙarshe ƙasar poland ta zargi belarus jiya juma'a da yin jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa kan iyakar ƙasashen biyu tare da ƙarfafa musu gwiwa wajen tsallaka cikin ƙasar poland ba bisa ƙa'ida ba don shiga ƙungiyar tarayyar turai zargin da ke zuwa sa'o'i bayan da jami'an belarus suka share sansanin 'yan gudun hijirar da aka yi garkuwa da dubai kimanin 'yan gudun hijira dubu biyu yawancinsu na gabas ta tsakiya an kwashe su zuwa wani katafaren gini a ranar alhamis abin da ya ba su damar tsira daga sansanin na waje 'yan gudun hijira dama sun mutu a lokacin da sanyi ya yi sanyi zargin da portland ta yau belarus ya nuna cewa ba a wawar rikicin gabas da yamma da ke ta'azzara ba a cikin 'yan makonin da sa gabata ƙungiyar tarayyar turai ta zara ido tana kallon halin da ake ciki akan iyakar ganin yadda dubban 'yanci da nake shiga kan iyakokinta labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma bar mu kawo sauran rahotanni da muke tafa da su. Wasu 'yan Najeriya da dama na da yakinin cewa ba shugaba Buhari ke jan ragamar gwamnatinsa ba. idan aka yi la'akari da yadda wasu abubuwa ke gudana a gwamnatin wanda ya fi ɗaukar hankali a 'yan kwanakin nan shine na zargi da ake yi cewar ministan shari'ar ƙasar ya umarci wani banki da ya canza wasu makudan kudaden gwamnati da suka kai dala miliyan 136 wanda hakan ya sa gwamnatin yin asara mai yawa ba tare da izinin shugaban ƙasar ba amma na tambayi ministan shari'a abubakar malami wanda ya musanta hakan. To, uh, dokta ga hukuncin da za ka iya yankewa a kan ainihin wannan zargin yana da ƙarshen gaskiya ko bayar ya ta'allaka da bayanai waɗanda ya kamata in baka sai ka samu ma'auni na yanke hukunci a kansu. wannan mu'amala ne da ake magana a kanta mu'amala ce wadda eh, ta haddasu a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. kuma kamar yadda sani bayan an kafa wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sharɗanta cewa duka kuɗaɗen gwamnatin tarayya su koma asusun guda asusu ɗaya wato single treasury account TSA kuma kawai ya sharɗanta lokaci na compliance cewa kowace hukumar gwamnati ta tabbatar da cewa ta shigar da waɗannan kuɗaɗe na waɗanda suka danganci ta cikin wannan asusu cikin kayyadadden lokaci. To inda damuwa ta shiga bayan an sharɗanta kayyadadden lokaci daga baya sai aka samu wasu asusu ɓoyayyi waɗanda ake zargin cewa hukumomin gwamnatin tarayya sun ɓoye kuma kuɗaɗen nan na gwamnatin tarayya ne. Wannan akawun ɗin da danganci wannan da ke Keystone Bank aka kawo tsegumi dangane da shi. kuma aka ɗauki matakai na bin bahasi aka samu tabbacin cewa wannan asusun yana nan yana wanzuwa kuma kuɗaɗen na kuɗaɗen gwamnatin tarayya ne kuma kuɗaɗe ne waɗanda suka cancanci shiga wannan asusu na bai kaya. a cikin yanayi na kokarin ainihin eh, bin bahasin ganin cewa waɗannan kuɗaɗe ofishin Atoni general ya bi kadi na tabbatar da cewa kuɗaɗen na an cire su a maishe su account ɗin da ya kamata su shiga. To wannan shi ne sanadi a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai bishiyar rate na central bank tana canji akan naira ɗari uku da biyar. saboda haka bankin nan keystone bank ya nemi cewa a bashi a ɗaga masa kafa eh, tsawon shekaru kuma ainihin gwamnati bata amince da ɗaga kafa ba tunda ta ba da lokaci kuma lokacin nan ya wuce saboda haka ba su da dala suka nemi alhorma a bar su su biya kudaden nan a nera. central bank ya amince da cewa zai karbi kudin su shiga akawun din tsa a nera, kuma official rate dinnan na naira a wannan lokaci yana uku da biyar saboda haka kuɗi dai ofishin attorney general ya ci nasarar gano kuɗi da ake zargin cewa za a yi rubda ciki da su ya ci nasarar tabbatar da cewa kuɗin nan sun shiga akawun ɗin gwamnati saboda ka idan za ka zo a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya kana magana cewa an samu wani bambanci na alif shekara yanzu sa tana ɗari biyar da wani abu ka kawo lissafin bambancin ɗari biyar a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a kan transaction wanda aka gudanar a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ina ganin zalunci ne To minista ana ganin cewar ai idan aka duba uh, kamar yadda suke zargi cewar ai waɗannan kuɗaɗe ka ba da umarni ne domin gashin kanka wanda kuma ya tabbatar da cewar bayanin da kuka ba ma shugaban ƙasa kun ba shi bayanai waɗanda suke ba na daidai ba shi yasa ya amince da wannan. Wannan magana ta tabbata kun ba shi ainihin bayani wanda yake ba na gaskiya ba kenan? ai mu'amalar da ta danganci recovery na abin da ya danganci kuɗaɗen gwamnatin tarayya in ta tabbata ba muhawara ba ce wadda sai ta je wajen shugaban kasa kan shawara sai dai ta sanarwa cewa ga abin da aka yi mu'amala ce ta recovery yanzu na zo america kan abin da danganci bin kudin najeriya na taro da kwabo saboda haka misali idan na yi nasarar samun abin da ya su daga baya an sanar da shugaban kasa ne cewa an yi nasarar dawowa da su saboda haka don zo in yi mu'amala wadda ta danganci ba ta kudaden gwamnatin tarayya maganar da ta danganci ainihin ba mu eh, shugaban kasa magana bai baki ba ta taso ba. Ministan shari'an Najeriya kenan Abubakar Malami. Ɗaya daga cikin bayanan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi a ziyarar da ya kai Najeriya shi ne na albishir da yawa ƙasar na cire sunanta a ayarin ƙasashe da suke tauye 'yancin addini. hakan kuwa ya ja hankalin 'yan ƙasa da ƙwararru a fannin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa inda suka bayyana na kasu ko kuma aka akasin hakan a wannan rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta haɗa muna A shekara 2020 ne Amurka ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasa da ke tawaye 'yancin mabiya addinai daban-daban da ake da so a ƙasar. Amma da wannan jawabi na Anthony Blinken yanzu Najeriya ta fice daga cikin jerin ƙasashe da aka hada a wannan shekara ta 2021. Shugaban gudanarwa ta ƙungiyar Amnesty International Awal Musa da Sanjani ya yi tsokaci. Ya yi daidai saboda daman can mu ba mu yadda cewa akwai wani yunkuri da ake yi don a hana mutane bin addini ne ba ko na musulunci ko na christianity ko kuma sauran addinai a nigeria ni na ga daman can tun farko ba a tsaya an yi nazari sosai ba kafin a dau wannan mataki wasu ne daman can wanda suke son su kawo wa nigeria bakin jini suka yi amfani da damar su dan su je su ziga kasashe kamar na amurka dan a wa nigeria takunkumi shi kuwa malamin tsangayar siyasa da diflomasiyar kasa da kasa a jami'ar abuja Dr. BB Faruk yana ganin za a iya kallon wannan mataki da kasar Amurka ta ɗauka ta fannoni uku. Dalili na farko dai wanda yana da inganci sosai shine cewa Najeriya ta yi aiki sosai tunda shi harkar tafiya na tsakanin kasashe abu ne wanda ba dole a fili ake yinsa ba kusan kashi 85 daga cikinsa a bayan fage ake yinsa to tabbas najeriya ta yi namijin kokari na nuna amerika cewa wannan abu da ta yi a shekaru da suka wuce ba daidai ba ne muhimmin kuma abu na biyu shine shi kan shi wannan hukuncin da aka yanke ba dan an yi wani tsatsauran bincike ba ne ko kuma an tabbatar da wasu abubuwa hasali duk wanda ya san najeriya ya san cewa wanda suka je suka ba da shaida akan wannan abubuwan maganar da suka faɗa ba gaskiya ba ce ba wanda yake bin wani akan addininsa a najeriya yana tsawama mushi abin da ya dame su duk abu ne na siyasa wanda suke mai da shi addini to na uku kuma shine a tsarin tafiyar da diplomasiyar kasa akwai yadda kan cewa abubuwan da suke faruwa a cikin gida a kasa suna da tasiri akan yadda ƙasa take tafiyar da harkokinta na waje amma ga babban mukarrabin malam ibrahim elzakzaki na kungiyar shi'a imn a nigeria muhammad ibrahim gamawa yana ganin ba a yi wa shi'a adalci ba cikin abubuwan da amerika ke badawa na mamaki to wannan babban su ne a cikin abubuwan mamaki wannan zai iya zama jagora a cikin abubuwan mamaki da amerika ta yanzu aka cire najeriya a sunan kasan da ke tauye 'yancin addini aka ce ba ta tauyewa to dala a duniyan nan wace kasa ce wacce ta cancanci a kira ta mai tauye 'yancin addini in banda najeriya kulafa an same mu mu 'yan shi'a an kashe mana mutum ya fi dubu saboda kawai muna 'yan shi'a a ayarin kasashe da ke tauye 'yancin addini na shekara 2021 akwai kasashe goma ciki har da kasar china da rasha anthony blinken ya ce gwamnatin amurka za ta ci gaba da saka takunkumi kan kasashe da gwamnatocinsu ke hana 'yan kasar yin addinin da suke so blinken ya kammala ziyararsa na kwanaki biyu a najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Kastiliya mai sa ido a kan dokokin tuki a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, Mrs. CMA Joy, a kan sanya wutar traffic light a wasu sassa na jihar. To a yau za mu tashi ne daga wannan gabar. eh san inda aka hada jama'a da yawa wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani ya zo ya gan kamar shi ya fi kowa sori in hanya bata bashi traffic light bata bashi ya wuce ba sai ka gan yana kokari ya zo ya wuce ko kuma in ya ganta tana kore can da nesa yana zuwa sai ka gan ya kara gudu yana zuwa ko da in ya zo kusa ta ce mai ya tsaya sai ka gan bai so ya tsaya yana kokari ya wuce to akan samu iri wayannan mutane a jifi jifi mm. amma a kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan junctions da akwai traffic light kuma mukan sa jami'an mu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su ya tabbatar cewa suna sa ido in sun ga mutum yana taho da gudun yana so ya zai wuce ko da hanya bata bashi ba sai su dan mai hannu yanda zai dan taya kar ya wuce kar a samu hatsari. Ta madan wasu sukan rike gora, ko kuwa ce masu haka? A'a ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba. kuma ba mu so mu gansu suna rike gora a hanya amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane maybe wasu yan bata gari ne kawai suna rike gora amma jami'an mu ba su da izini su rike gora a kullum shugaban hukumar kasliya wata major garba yarimi mai murabus yana fadakar da mutanen mu ana ba su um, dokoki kamin su fita hanya kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora ba a so a gan jami'an kasliya rike da gora a hanya. To um, a wasu lokuta jami'an ku suna idan mutum uh, wasu direbobi sun koka cewa idan suka fakin mota kamar a gefen hanya musamman yadda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan sai ka ga kafin mutum ya fito sai ya zo iske an kwance mai lambar mota na baya ba san matsayin wannan abu ba akwai doka da ta ce haka to muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi faki a inda bai kamata ba to kaga idan mutum ya zo da motansa ya zo ijiye a inda bai kamata ba idan wannan mota tana kawo matsala wasu motoci ba su samu Um, dama su wuce yadda ya kamata to kaga yana causing abin da yake kira obstruction kenan a hanya so doka ta ba mu izini mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai doke wannan mota daga wurin kuma ba zai sake ko da wata rana ba zai sake zo ya yi parking a wurin ba so wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba ba mutum din a wurin kuma ba inda za a iya a same shi amma wannan dan an kwance plate number din zai zo zai zo ya bi baya ya zo ya karba to kaga nan sai a fadakar da shi domin wani yakan faka motan ya tafi ya yi awa biyu uku hudu yana waje motan kuma tana nan tana causing obstruction a hanya to um, a ƙarshe yanzu eh, wani irin kiran za ku yi ga waɗanda da suke garuruwan da ke cikin wannan jiha inda aka sa wannan fitila ɗin nan da na traffic light. To muna kira ga jama'a masu tuki musamman in suka je junction da akwai traffic light da kasance kowa ya hakuri ya jira wannan traffic light ba ta wuce minti daya minti daya da rabi kowa zai samu ya wuce in dai an samu an yi hakuri domin sandaya akan samu an motoci sun je sun buge junansu akan traffic light don ba hakuri amma in kowa ya yi hakuri za a wuce a tafi inda za a je lafiya madalla a gaida mrs yemi joy na hukumar kasliya mai kula da dokokin hanya a jihar kaduna kuma a nan muka kawo ƙarshen tattaunawar tasu a mako mai zuwa wannan shirin zai shiga kasar ghana inda tuni mutum 2,226 suka hallaka ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni tara da wannan shekara adadin da ya haura alkalumar bara cikin watanni tara inda mutum 1,827 suka mutu a cewar sashe 'yan sandan ghana mai kula da motoci idan allah ya kai mu sabon mako wannan shirin zai dubi yadda mahukunta ke tunkarin wannan abin fargaban a kasar ghana amma kafin nan a madadin sani sha'ibu balumfashi da bakuwarsa mrs simi joy jami'ar hulɗa da jama'a a hukumar kasliya a jihar kaduna da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita wani sauti baba ya ko makeri daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A daren jiya Juma'a 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma. A cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga zanga suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin masu yari sun yi imanin cewa china da amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiya da tekun pacific har sai dangantakas ta inganta in ji nazarta. Bacewa wani dan wasan tennis na kasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na kasar da cin zarafi da alama da gwamnatin kasar China na son dakila duk wata barazana ga mulkinta in ji masu lura da al'amura. An sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. sai kuma idan Allah ya kai mu cikin shirin mu na daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Peace salam.